kuma lokaci ya yi a nan nake ganin kuma za mu girki na abinda muka samu muka faɗa Allah ya sa masa albarka ya ba mu ikon fahimtarsa babban abin da ake kira ga 'yan uwa shine bin Allah a ji tsoron Allah a tsaya ma Allah a bi karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam imani da takawa shine waliyantaka ku shike ta a samu waliyantaka ga Allah duk wani abin da za a gaya maka na waliyantaka ba bayan imani da zutsun Allah wallahi labari mutum da sai gaya maka zama waliyan Allah zamo mai imani aya ɗaya da mu fara da ita a harkon hudu ba ma ta isa ishara allazina amanu wa kanu yattaquna ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna duk malamin da zaka dauki ayan nan kai mai ta ya Allah ga hatta malam ina san abin fassarar wannan aya akan waliyan Allah to waye kaji abin da zai faɗa maka in zai wuce imani da zakawari sun tsoron Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya samu dace Ya yan uwa mulahaza namu ne a yau da lokaci ya riga ya ja za mu yi a gurguje mulahaza ta farko dai muna gabatar da ita ne dangane da abinda da wato yake addaban mu a wannan jihar shine halakar tsaro wallahi har ka tsaro ta addabi a jihar Niger da ko daga hannu ke kace jihar Niger tana da kwanciyar hankali da tsowa ba wanda zai maka mutu amma ba yau ba kusan dukkan wa'anda yan tashin hankalin da aka aka koro daga wasu wurare sun dawo jihar Niger a cikin Niger suke tahiya a yau tana zama barazana da firgici duk lokacin za ka tafiya ko da nan zuwa kwanta gure ne hannunka a gaba daga nan zuwa sarja hannunka a gaba hanyar kaduna ta zama abin da ta zama ita hanyar binnin gwari ba amma magananta wai sunanta ma mutuwari sunanta a yau mutuwari abin sai ba ka mamaki ga dai jami'an tsaro ko jami'an tsoro ne ban sani ba jami'an tsaro amma wallahi yana tabbatar muku abin ya fi ƙarfin jami'an tsaron da aka kai a nan a Najeriya wallahi sai an hada da addu'a ina muku rantsuwa da Allah kuma wani lokaci ba na ganin laifin jami'an tsaro wani lokaci suna da laifi kamar yaya akwai mutanen kirki cikinsu amma gwamnati ita kanta ta taimaka wajen taɓarɓare yau wa'ina al'amurra saboda dalili shi ne yau da kana matsayin jami'an tsaro za ka je a harbe ka a karya maka kafa ƙarshen ta haka za ka tawa maka lalace ko a kashe ka ‘ya'yanka su shiga matsala to wa zai so a yi masa haka don Allah wa zai so ta in kai ne za ka so amma da ake ana baiwa haƙƙi masu haƙƙi haƙƙinsu ana kulawa da masu tsaron nan daidai gwargwado ko mutum ya ba duniya za a kula da bayansa ai dole ya tsaya shi aiki to abuwan ne ko ina ciwo ko ina ciwo ne ya same mu sannan bil hakika jami'an tsaron Najeriya sun yi yawa sun yi kaɗan a Najeriya wallahi sun yi kaɗan sannan in an tashi ɗaukar ma'aikata sai ake ana son mutum ɗari nawa ɗari bakwai misali amma wa'inda za a ɗauka ba su wuce ɗari da hamsin ba mutane daga ko'ina za a zo su wato su saifan fom su su rubuta sunansu a yi interview a yi a yi gudan gujen a yi a ƙarshe wanda za a ɗauka yan tsirarru ne wallahi sun wata wallahi jami'an da muke da su a najeriya wallahi sun wa najeriya kaɗan muna shirya ma gwamnati wannan sun yi kaɗan kai abin da ya kamata ma a ƙasa jami'an tsaro su fi ƴan ƙasa yawa inda zai yi ya zama kowane kowane ɗan ƙasa inda za a raba jami'an tsaro kowa zai samu nashi da zai iya kula da shi Ta sai ka duk duk inda ɓanna fi bannati ko mabannata zai yi wahala wallahi ba a yi magance ta ba to muna kira zuwa ga gonaki idan nake gonaki tun daga shajara har ya zuwa fitar shi shugaban ƙasa ya san nauyin da ke kansa duk da mun san cewa yana iya ƙoƙarinsa Allah ya saka mai da alkhairi waɗanda suke wato suke lalata abin su kuma suna nan kullum in aka yi gabar su hito yamma in aka yi yamma su koma kudu haka ake ta fama da su kuma na san cewa ba dukkan abin da yake ai ake yi ba ba dukkan abin da yake ake ake yi ba su kan gaban suna da nasu wani babban ma'aikaci masanin tsaro ya ce ba yadda za a yi duk barnar duk tashin hankalin da kaga ya yi awa shi, goma sha biyu ba a magance shi ba a kasa to akwai hannun gwamnati a ciki ko akwai hannun jami'an gwamnati a ciki duk matsalar da muke faruwa da su muke karo da su a ainihin akwai waɗanda da su ake tafiya a can kuma yan can ne cikin yan sanda akwai cikin sojoji akwai cikin wane ne akwai waɗanda ba gwamnatin suke wa aiki ba direct amma suna cikin gwanaci duk wanda an ma'aikaci ya san akwai irinsu ko soja ne ko yan sanda ne amma abin da muke cewa babban alƙalubalen da ke fuskan mu ne matashi mai addu'a wallahi idan maɓannata masu ɓarna masu mugun hali sun fi ƙarfin gwamnatin najeriya ba su yi ƙarfin allah ba ko sun yi idan sun yi ƙarfin gwamnatin jiha waɗanda ke cikin jihar wallahi ba su yi ƙarfin allah ba Da haka mu tashi mu yi ta addu'a dare da rana ubangiji ta alahi rugu-rugu duk wanda ke da bakar aniya ubangiji ta ya mai da shi baya ya Allah in aiki aka ɗauke shi Allah ka sa a kore shi ya Allah in mai kuɗi ne Allah ka rosa kuɗin da ka bashi in mai mulki ne Allah ka anshi mulkinsa Allah ka mai da shi baya kai in talaka ne ma Allah ka ƙara mai talauci ka mai da shi baya duk wanda adda hannu akan cutar da bayan Allah kashe bayan Allah rashin zama lafiya tashin tashira ya Allah muna kai kukan mu da ƙara mu zuwa gare ka ya Allah kai muna maganin su abu na biyu gonar su tashi tsaye ta iya abin za ta iya yi dole a tashi a yi abin da za a iya yi amma wallahi harkar tsaro ta taɓarɓare a jihar Niger akwai firgici akwai ƙalubale ya kamata mu tashi tsaye mu yi gyara ubangiji ta Allah ya taimaka mana abu na biyu lalacewa titinoni ya yawa ya yawa a jihar Niger titinoni akwai mun sani akwai wanda ba haƙƙin jiha bane ba haƙƙin jiha ba ne haƙƙi ne na federa. duk hanyar da yake ne federa ne muna kira zuwa ga fidarar kanta don allah ta ɗauki mataki a gyara ana yawan mutuwa a hanyoyin nan da yawa da wahala ka bi hanyoyi hanyoyin nan ba ka ga haɗarin mota iri iri ba kusan mu'alluban mutu ɗan najeriya in ka fitar da cijan sauro mai ake kiran shi typhoid da malaria to mota ce ta biyu a mutuwar ɗan Najeriya an yi ittifaki duk duniya babu inda ake mutuwa da mota kamar Najeriya duk duniya jama'a ko akwai wata ƙasa wanda ya sani ya ɗaga hannun babu ƙasar da ake mutuwa da mota duk duniya irin Najeriya shin wai muran mu uku ne ko biyu da in ɗaya ya salwanta za a sake ɗauka ɗaya a sa duk wanda ya tafi ya tafi kenan ba jama'a mu ji tsoron Allah don haka abinda yake haƙƙi na fisat don Allah ta tattai ƙoƙari ta ɗauki mataki ta gyara wanda yake haƙƙi na fitara fitara ta ɗauki haƙƙin nata ta gyara mun san ba kowace hanya take na fisat ba muna roƙo muna kira zuwa ga gwamnati ta sama da ta ƙasa don Allah su ɗauki mataki a gyara hanyoyin da mutane su daina mutuwa Allah zai tambaye su Abubakar Siddiq ko Umar Ɗan Hatsar. wani raƙumi ya taɓa tuntuɓe da dutse musa hanya ya durƙushe umar ya ce mi zai gaya ma Allah inda gyara ma dabbobi hanyar da za su bi ba idan dai za a gyara ma dabba hanyar da za ta bi har a koka a kanta to shi ɗan adam da zai shi kuma ya za a yi dabba inda dabbobi za su bi raƙumi ya yi tuntuɓe da dutse yake kuka yana tausaya ma kansa mi zai gaya ma Allah in Allah ya tambaye shi bai gyara ma dabbobi da kuma inda za su ji ba ya jama'a da dabba da dan adam mafi daraja jama'a ku kalli halin da muke ciki da haka muna kira tare da roƙo muna kira tare da roƙo don girman Allah don girman Allah a kalli hanyoyin nan da mutane ke tuntube suna faɗuwa motoci na kibewa babu hanyar da ka fi sai ka samu haɗari, ba ɗaya ba biyu mutane na mutuwa gobta ci ko mutane sama da mutum 20 gaba ɗaya ba wanda ya fita duk galibi duk galibi ko dai mu wajen kauce marami a faɗa daji ko kuma wajen aran hannu a yi karo duk a mutu gaba ɗaya don Allah ku tausaya mana don girman Allah ku tausaya ma al'ummar nan Allah ya sa a iya abu na gaba akwai dan uwa alhaji hadi kamar ne fada a wani lokaci cewa bai da lafiya yana idb to insha Allah karim muna sanar da yan uwa a yanzu ma yana kasar india ya tafi neman magani ubangiji ta Allah hidawa mai mana lafiya ba za mu ci muku komai a kai ba ranar da za mu bayani akan wannan bawan Allah za ta zo don na san ba zai so a cin shi ga abin da ya ku abin da yake yi ba amma wallahi da kun san abin da wannan wannan dan tariki yake wa addini wallahi da kun yabe shi da yadda kuke mani. dan haka muna fatan Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya yadda ya ce da kawahunsa Allah ya sa ya dawo da kawahunsa lafiya lau ya samu lafiya a gargar jikinsa ubangiji ta'ala ya kara mai lafiya duk wa'anda ba su da lafiya Allah ya kara musu lafiya duk bayin Allah da ba su da lafiya Allah ya kara musu lafiya haka malai mana abakar shi ma yana zaria ko in ce yanzu yana kano shi ma dai neman lafiyar ubangiji ta'ala ya kara mai lafiya yadda ya tafi Allah ya damar da shi lafiya Allah ya kara masa lafiya da sauran dukkan marasa lafiya Allah ta Allah ya ba su lafiya abu da karshe akwai wata mara lafiya ita ma an zanna a kwantar gingine wai haushe ce ba sarki saiwa sai Allah da haka akwai bukatar yan uwa su sa hannunsu aljihu bayan gama sallah su taimaka mu wannan boye Allah dan a ceto rayuwarta ubangiji ta Allah ya ba da ikon taimakawa kamar da muka sha faɗa idan har za ka bayar yan agajin nan duk amintattu ne waɗanda kaga suna neman taimakon nan za ka iya warewa wannan na masallaci wannan na mara lafiya dama haka ke yi kuma haka ake kawo mana shi don haka a taimaka shi sabilillah Allah ta'ala ya bara ikon taimaka bangarorin gurabi bangaren masallaci bangaren wannan mara lafiya Allah ta'ala ya bara ikon taimakawa a ah, lokaci ya riga ya ja na sai magana kan wata kabiya da wato da ya shafi shi'a wanda na sha magana a kai ba yau ba ba je ba wato matsalolin da muke faɗa mu game da matsalolin a suna da yawa wanda da mamaki ce to amma ai su da su ake kwarai kuwa ko makon da ya wuce na sa a kusa suna nan wani ma kama kuka ta wasu suna sallah suna haka nake yan shi'a ne iran a yanzu ba ma tun yanzu ba sun gina kaba ta su suna dawafi suna sa'ai don Allah wani in tambaye ku wannan kishi ne da da kabin Allah bari ko ta'ala ko baki san taka ne. musulmi zai yi wata kaba to don Allah idan abin da faɗa maka ƙarya ne ka bincika ka kama ta tashoshinsu yana nan ma a hanta ɗan mutane za a nuna maka ta inda suke yin ɗawafin suna ayi wai suna aikin hajji to da ma Allah ya sa su da zuwa makka masu taro a can kaga an huta wallahi da an huta sai mu ce a shi daɗi lafiya duk musulmi dai kaba alƙiblar sa ɗai ce ita ce kaba duk musulmin duniya duk wanda ya wata alƙibla daban ne wani guri daban ba musulmi ba ne wannan wata alama ce guda ɗaya wadda za mu sanar da ku ita auna ta da mizani na shari'a ba dai mutanen muka suka aje kawa ba Allah da kansa ya gara ma aje ta wurin nan kuma Allah da kansa ya fifita ta akan sauran ɗakuna haka Allah ya ga ma duk wanda ke hasar abin da Allah ya da Allah yake yi ku musulmin duniya in dai musulmi ne bai da wata alƙibla wata wata kaba a duniya duk wanda yake da wata alƙibla daban babban musulmi bane muna faɗa muku ga abubuwan suna fitowa a hili duk wanda yake ƙarya ne ya kaba ta sun shi gani don Allah haka matashi sun suka gani na faɗa muna babu inda al'a'ida shi'a babu abu guda da muka ita faɗi suka ita faɗi da musulmin duniya ko abu ɗaya. in kuma aukai a kawo muna sallar su ba irin taka bace kiran sallar su ba irin naka bane hatta da kalmar shahada su ba irin taka bace na faɗa muna cewa ba za ka shiga musuluncin shi'a ba har sai ka kafirtar da abubakar da umar da usmanu ka ce hafsa da aisha duk yan wuta ne sannan ka shiga addinin shi'a duk wanda yake karya da tafansu yana nan kuma a filin allah sun gwada sun gabatar sai ka ce a sharu anna ababakar finna wa a sharu anna umar finna wa a sharu anna hafsatu wa aisha finna sannan ka shiga musulunci wannan na faɗa mana ne a takaice duk abin da muke faɗa idan ƙarya ne mutum ke bincika cin abin nan haka ne ko ba haka ne ba da haka ya jama'a a ƙarshen muna muku fatan alheri da addu'a ta alheri ubangiji ta Allah ya saka muku da alheri dukkan abin da kuka yi na taimakon addini dare da rana kaɗan da mai yawa ubangiji ta Allah lullunka muku shi ya yi muku wato sakayya ta alheri ya ba ku aljanna su mai da alkawari kuma ubangiji ta Allah kada ya sa ku gaji kada kada Allah ya sa ku gajiya ku ci gaba gwargwadon iyawa abinda ka bayar shi an naka abinda ka bari ba naka bane in ka tara duniyar nan a yau in ka bar duniyar nan yau in Allah ya aiko mala'ika an kiranka duk abinda ka tara ya fita ka wallahi ba naka bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yanka akuya gidansa sai aka yi ta ɗibar nama ana raba ma mutane ana ba makota ko da ya ya ce to a dan akwai abin da rage a kawo sai ta ce ba abin da rage sai kamfani guda sai yi ce duk akwai tana nan kamfani ɗaya ne babu duk tana nan ma'ana duk abin da aka bayar ɗin nan yana nan wanda ya rage gidan shi ne kawai babu a akwai Allah ya samu iya aquli kawai hada wa astaghfirullah Allah azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim